fondation irondel niger sasha hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarun domin rigakahin rigingimu tsakanin manoma da makiyaya a cikin kakar damana nome-nome mahukuntan bariki da na gargajiya na wayar da kan masu ruwa tsaki na karkara a faɗin ƙasa baki ɗaya cikon bayani a cikin shirin. bandanci a cikin gundumar iferuwan jihar Agadez na kamari shugaban gundumar na gayyatar al'ummar da su ba da haɗin kai zuwa ga jami'an tsaro za ku ji jawabin nasa kwarin tarka na kan barazanar lamarin canjin yanayi kwamin goma na shimfiɗar sun ɗauniyar kare wannan balbalin zamu maganta a kai cikin rahoton musamman na shirin yau. sauraro barkamu da yau Alhamis 21 ga watan Yuli 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Kimanin magidanta dubu uku ne suka fuskanci ambaliya biyo bayan zubar ruwa kama da bakin kwarya kwanakin bayan nan a jihohi shida cikin takwas da ke ƙasar Nijar. a rawaitar rahoton bibiya na babar hukumar kare jama'a na ranar 20 ga watan yuli kuma an lura da cewa fiye da mutum dubu 23 ne suka fuskanci bala'in kuma dabba uku ruwa ya tafi da su a bayanin rahoton. sabkar damana a ƙasar Nijar wani bi kan zama tushen rigingimu tsakanin manoma da makyaya, domin kare lamarin shabda kanto na gamu kazawe cikin jihar Zandar ya sama ɓangaren biyu kira na su kai zuciyarsu nesa a kuma mutunta butarla. Wakilinmu Ibrahim Manzo ya aiko muna jawabin mai martaba Mai Suleiman Mai, shabda kanto na Gamu Kazawe inda ya ce. kar a gaji har Allah ubangiji ya kai mu samun hatsin mu ya nuna ayi roƙon Allah Allah ba mu gaji ya ba mu damana mai albarka ba mu zaman kwanciya lahiya mu da fulani kowa ya kai rai nesa shi ba ya kyautu wara haka an yi. akwai gurin su na kiwo sai su tahi su manoma su turbal wannan abar wannan turba an ba bar shi ba an makiyayi ya shiga kaga yana da gaskiya makiyaya da manoma wannan sai an kai rai nesa fulani bana ku gani irin wucewan da suka yi jama'an ce musu muke an sun zo ko kyale su su wuce suna ta wucewa mutum ga yi shibkan ka na fari hatsi duk sun hutu a zo a bi kurum ka ga shanu kan gurin masu ke sabkiya tunda damana yayi yanzu abinci ake nema kuma zaman lahiya ake nema shi zaman lahiya mutum yake nema a kanshi tashin hankali mutum shi yake nema a kanshi dole mutum yi maka an baka yi hakuri ba ka gani sai ta kawo tashin hankali mun yi son zaman lahiya haɗin kai duk wani abu da haɗin kai an ana yi ne abu bai ya ɓaci Har wa yau dai domin yin rigakafin faɗace fadace tsakanin manoma da makiyaya, hukumomin bariki da na gargajiya na gundumar birnin Kwani makon da ya shuɗe sun gudanar da wata haɗuwa da ta gama magajinan gari na kwamin ɗin hudu na gundumar da kuma shugabannin ma'aikatun bariki da masu ruwa tsaki ga batutuwan karkara wakilinmu asman musa ya firanta da mai martaba da kanton na birnin kwanni rai ya daɗe maman salihu sardauna inda ya ce Mr. Le Prefe ya kira duka merori na kominkin departamakin kwanni da mu da sarkin hilani mutunan elevage na agriculture da na kofo a tattamna a gani wani matsayi ya kamata a tsaya bisan shi. Waga damana ga baki ɗaya duka jihar mu ta kwanni an kai shibka. Mutane sun sa ke ko ina ya To kasancewa bisashe cikin gonakai ga yanzu zai zama wata hanya ta da hankulan mutane. Dalilin wannan an tsaye da matsayi, kumandan ya ba da izini ga jami'an tsaro wanda duk an ka gani cikin gona ga yanzu to za a ɗauki matakai bisa gare shi muna kira ga su makiyaya kowa shi kokari shi koma inda hurumi shike ko makiyaya na wurare waɗanda an ka keɓe domin zaman bisa shi kwanan baya tare da kungiyar mpdl an yi zama a lela an yi zama ba zaga bisa ga zance irin waɗanga matsaloli makiyaya da manoma kowa ya ɗau angajima bisa ga abin da ya dace domin a kai kaka a kare lahiya A yankin Mangari kuma tsuntsaye masu ɓanna sun mamaye hilayen gandari gandarin noman cinkafa na kwamin indifa mai lakanin CBLT Taiwan. A faɗar magabatan cooperative ɗin, wannan lamari shine na farko da tsuntsaye suka yi kai hari irin wannan mai kamari. babban sakataren cooperative din yama wakilinmu gidi abdurrahman karin bayani wasu tsuntsaye wanda suka zo suka yi ta mana banna a cikin gonakanmu na shinkafa mutanen da ya shafa mutane ne wanda ba su yi dashe da wuri ba tsuntsayen da suka zo kuka samu ganima sauran mutane yawancinsu sun samu sun yanke shinkafansu gonakan wanda ba su nuna ba har yanzu su ne wanda tsuntsaye suna nan suna ta musu banna an gaskiya yawa ne suka zo banna za su yi tunda ko gona guda ne aka ma banna ai ka san asaran ku cooperative ne kuma asara mai gona ne mu tun da muka fara aikin nan a gandarin nan ba mu taba ganin irin wannan abun har ya wuce wannan misali su zo yawa irin wannan sai dai a ma mutanen wayewan kai saboda su bi kalandar kiltirar da aka ce nan gaba leson ne ga wanda ba su yi da she da wuri ba a yankin abzim kuma duk da an samu kaucewar hararen gungun masu dauke da makamai gundumar iferuwan cikin jihar agadez. na fuskantar barazanar 'yan bindiga daɗi a cewar shugaban gundumar yanayin da magabatan garin ke ƙoƙarin murkushewa tare da taimakon al'umma wakilinmu na musamman maman ada ya firanta da shugaban gundumar burai masadu mutari muhammadu ɗauke da fassara. Batun tsaro yana fama da hare-hare da makamai da sace-sace wannan ba a rasa ba da kuma fashin hanya da ake yi da makamai na yaki, ya kamata a bayyana haka. Kenan taimakon al'umma a cikin wannan tsari a fannin ba da bayanan sirri daga al'umma ya kamata su gane muna da ƙalubale a gabanmu. Jami'an tsaro da ke bisa fagen aiki ya kamata su samu dafawa al'umma fuskar samar da bayanai. Taimako na biyu da muke so ga al'umma mu dai musulmai ne. rika yin sallah muna addu'o'i domin jami'an tsaronmu su samu nasara akan aikin da suke yi na kare al'umma da dukiyoyin su a faɗin ƙasar Nijar. Tsarin iyali wata dubara ce ta wato sanya sarari tsakanin durƙushi dubara abu yake akwai akwai ta gargajiya akwai ta zamani dukansu ana amfani da su a birni da kuma karkara wakilinmu abdulaziz hasumi ya firanta da amsatu muhammadu mamman jami'a a karamin asibitin da kaina hawa usman dauke da fassara. La planification. Tsarin iyali wata dubara ce da ke sa a sa sarari tsakanin wannan da waccan haihuwa don lahiyar uwa da ɗanta. Muna dubarun gargajiya da na zamani. A cikin dubarun na gargajiya akwai dubarar ƙetare lokutan da mace ke ɗaukan ciki da na zahin jiki da na ban nonon gaba tsantsa. A cikin dubarun na zamani akwai ɗiyan haɗiya da zaren bakin mahaifa da karan damtse da kwaroron roba na maza da na mata da sauransu. Matan da ba su kamata su yi amfani da dubarun sa sarari tsakanin haihuwa ba su ne mata masu juna juna biyu da masu fama da cutar daji amma mata masu fama da cutar hawan jini idan suna son dubarun sa sari tsakanin aihuwa na ɗiyan haɗiya ana iya ba su amma sai ana duba lahiyar su kai akai surveillance rapprochée Tarihin matakaicin wato asusu a niger lakanin sunan littafin da Madam Aminata ba ta rubuta kenan sabgar buɗewar littafin ajiya aka gudanar da shi a nan yame Komi ya hamzarta Madam Aminata ba rubuta wannan littafin ga amsa da ta ba Sakina Gazibo cikin fasarar Fanta Shamsu. Tarihi ne na matakaicin asusu a Nijar tun daga farkonsa har izuwa yau. Abu ne wanda ya ɗauko asali daga tsaruka daban-daban waɗanda suka yi aiki wajen ɗaukar nauyin ɗan ayyuka na samar da kuɗin shiga da kuma noma a cikin ƙauyuka. Kenan kowane tsari da masu hannu da shuni suna tahowa da irin tasu dubara. To a lokacin wani bincike akan hanyoyin ba da bashi domin jari na gano abu kala uku. Akwai masu zauwa su ba da bashin kurum sai su tafiyarsu. Akwai waɗanda ke duba irin tallafin abin da ake bukata sai su ba da bashin amma suna tilastawa mutane su dan ajiye cikin ribar da suka samu don idan tsarin ya kare samu jarin ci gaba da yan ayyukansu na uku kuma shine ake ce ma ajiya da bashi su sun zo ne don su jima da yake da wuya ake samu a tara hannun jari a cikin kasashen mu kenan su suna kamawa ne don a samu a tara jarin sai a girka asusu to ta hanyar wannan asusun sai a ci gaba da ba da jari da bashi Tun wasu 'yan lukuta 'yan ƙasar Nijar mabukata na kuka da hawan farashin kwai a cikin kasuwa. Maɗaukin kwai mai ɗaukar ɗiyan kwai 24 da ake saidawa da jika biyu ko jika biyu da dala 40 yanzu ya koma ɗari. biyar da dala sittin zuwa jika uku kuɗin sefa. Komi ya haddasa wannan tsadar Muktar Hamadu ya firanta da shugaban masu sana'ar wannan sashen Shaibu Gauri ga fasarar bayanin nasa. ya akwai abubuwa da yawa da yasa farashin kwai ya karu wannan shekara muna da karancin abinci da yasa waɗansu lokuta jama'a ya zama masu tilas sai sun shigo da abinci daga waje kamar masara kun san bamu da masara da yawa a nan kuma kaji kashe arba'in cikin ɗari suna cin dusa masara wannan yasa komai ya karu buhun masara da ake sayarwa jika goma sha bakwai yanzu ya kai jika ashirin jika talatin har talatin da biyu a kasuwa kenan da masu saya ba sa iya iya sarrafa abubuwan da suke sarrafawa saboda abinci ya yi tsada. An samu annoba da ta kashe kaji fiye da kashi 70 cikin 100. Amma dai abin da yake musababin ƙara kuɗin kwai shine tsadar abinci. jiya laraba 20 ga watan yuli aka gudanar da walawalar jerin shiga kwambalar zakarun liga afirka ta mata kaf abijan 2022 na yankin ifewa bay a kasar Maroko. Club bakwai suka shiga gasar kuma aka rarraba su rukunin A da B. Wakilin Niger wato IS Police na cikin rukunin A tare da Africa Sport da Bijan da kuma Sport ST ta Benin. An tanada karawar kwambalar ne dai a ranakun 13 zuwa 26 ga watan Satumba 2022 a birnin Abidjan kasar Cote d'Ivoire. makomar kwarin tarka a kan sani aka yi wata zaman taro a ranar wato ba da labari a dakwaro mawar wanga watan kungiyar kananan hukumomin da ke raba wannan balbalin ne suka shirya da wannan taro yanzu dai wakilinmu muhammad mamman ya firanta da mai kula da daidaiton kwarin amadu mamman dutsi ga zubin firar tasu bisa fasar mutari muhammadu da hawa usman A wannan kwarin duka abin da muke da kama tun daga albarkatun halittu ruwa da tsirai Allah kaɗai ne ya san albarkatun da wannan kwarin ya kumsa. A namu ɓangare abubuwan da muke bukata shine a yi nazari akan wannan kwarin wanda zai sa a san menene wannan kwarin ya kumsa bayan ruwa da ma'adinai da halittu da abin da ke ciki da ya kumshi albarkatun noma. Muna nan da nazari ya za mu kare da kula da wannan kwarin da yanayi da kuma yaya wannan kwarin zai ci gaba da amfana al'umma da ke rayuwa a wajensa. ba continue donc à nourrir euh, les populations qui y vivent. Wani unhwani ne al'umma ke samu cikin wannan kwarin? Set Valley Etino Reserve Strategy. Wannan kwarin keɓaɓɓen waje yana da matuƙa mahimmanci ga jihar maraɗi Duka abin da muke da da ya shafi dabbobi na yankin Tetsawa, Mayahi, Gidan Rumji, ma da Rumfa suna haɗuwa a wannan kwarin. Sannan kuma a ɗaya ɓangare duka abin da ya shafi garuruwan da ke zagaye da wannan kwarin muna iya cewa jama'a suna amfana da shi. Noman da ake yi a ciki ba iya danganta shi da wanda ake yi a shimfiɗa tudu don haka muna ta ƙoƙari ta yadda za mu haɗa ayyukan biyu a yi noma da kiwo da kuma kula da kariyar muhalli a wannan euh, Wani irin matsaloli ne ke cin karo da su? Matsalar da wannan kwaran yake fama da shi matsaloli ne na naci al'umma da suke mamaya da kashe itatuwa da kai hari albarkatun da ya kumsa tare da matakin dafawa da sabuwar fasaha da gangamin waye da kai da matakin kula da canjin yanayi ana iyawa ga baki daya kare wannan kwaran. Kenan tattaunawa da magajin gari ne yake iya hada matakan kariya a saka kowa a cikin sasantawar siyasa ake iya kare wannan kwaran. mun sauraro abun da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin amina hassan da ke kan na'urori ta daidaita muku sai di kuka ji mu daren da kam da kuma asumana shina wanda shine editan maraicen yau ni naku dan badan da arlit malam mamman gungu ke muku sallama ga hasumi guruza ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci yi saurare lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.